za mu tashi kan addu'a ta 160 gabar magana ta 56 addu'a lil farat fi salati alaihi addu'ar da ake wa yaro karami jariri da ya mutu kalmar al farat ana nufin wato yaro karami da ya mutu shine al mutaqaddim was sabiq alladhi mata tiflan qabla al wanda ya mutu yana dan jariri ko yaro kafin ya balaga wannan addu'ar ake so a yi ta maimaita masa Allahumma izhu min azabil qabr Allahumma izhu min azabil qabr ku lura da wannan addu'ar a ce yaro ƙarami jariri shi ma ana neman masa Allah ya tsare shi daga azabar kabari wannan yana nuna mana girman azabar kabari da kuma haɗarin azabar kabari ɗin da kuma cewa dole ne in mutum ya mutu sai ya biya ta wannan layi shine kwanciyar kabari malai yace wa in qala allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi wa shafi'an mujaba allahumma saqil bihi huma. wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salih almu'minin wa ja'alhu fi kafalati ibrahim wa qihi rahmatika وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا iman. inda mutum zai kara da wannan addu'ar da yaro da ya mutu bai balaga ba to fa hasanun wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske wannan riwayar abi huraira ne ya ruwaito ta sa'id ibn al-musayyab ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa nayi sallah a bayan abu huraira wata rana abu huraira ya yi wa wani yaro jariri sallah yace in ji sa'id ibn al-musayyab yace wannan yaron laysat lahu khati'atun qattu bai da zunubi ko daya ah to yaro karami jariri da aka haife shi me ma zunubin da yake kan shi duk yaron da bai balaga ba bai da zunubi a kansa shine laysat lahu khati'atun qattu bai da wani laifi kwata-kwata amma duk da haka sai da na je na wannan addu'ar Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi ya Allah ka sanya wannan yaro ya zamanto lada ne da ya gabaci iyayensa shine faratan wa zukhran liwalidayhi mana ka sanya tafiyan yaron nan ya zamanto lada iyayensa za su samu kuma ya zamanto mai ceto ne ga iyayensa faratan wa zukhran liwalidayhi in an ce zuhur farad dai ana nufin abin da ya gabata zuhur ana nufin abin da aka ajiye shi aka tanadi shi nan gaba za a ci moriyarsa mana wannan ɗaya Allah mutuwar da yi ka sa ya zama tulada ne ga iyayensa ba za su amfana da shi ranar tashi alkiyama wa shafi'an mujaban Allah ka sa wannan yaro karami ya zama mai ceto ne ga iyayensa ceton da kuma za a karba ka san akwai wanda zai zai nemi ceton ba za a yi ba tunda ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba wanda zai ceton sai wanda Allah iyadda man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ba wanda zai ceto a wajen ubangiji sai da izinin Allah to ya Allah ka sa wannan yaro shafi'an mujaban wanda in yayi ceton za a karbi ceton ne dan ya tabbata a hadisi sahihi ingantacce duk mutumin da ya binne yara guda biyu qablal bulugh inda ƴaƴanka biyu suka mutu kafin balaga to a ranar tashin alkiyama waɗannan ƴaƴa za su zamanto ceto ne ga uwarsu da ubansu hadisi ne sahi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai ce da su su shiga gidan aljanna su wannan yaran ƙanana. yaran da ka binne kafin su balaga ‘ya'yanka da suka mutu ka san mutuwar yaro karami yana da ciwo yana eh, lokacin tasowarsa kenan ya fara shiga rai sai ya mutu to ya ce ku shiga aljanna sai su tsaya a kofa aljanna su ce ya ubangiji ba za mu iya shiga ba sai mun ga babanmu da mamanmu ba za mu iya shiga ba sai mun ga babanmu da mamanmu manzo Allah yake cewa sai a je a nemo iyayen a duk inda suke a dauko uban a dauko uwan ƴaƴanku ne waɗannan ƴaƴanmu ne ko hisabi ko lissafi ba za a musu ba Allah zai ce ku shiga aljanna saboda albarkacin ceton da waɗannan yara guda biyu suka muku da ku da su duk ku shiga aljanna in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. a wata riwaya annabi cewa ya duk wanda ƴaƴansa uku suka mutu ya binne su a ƙasa kafin balaga wannan fa duk kafin balaga ne duk wanda ƴaƴansa suka mutu kafin balaga guda uku manzo Allah ya ce wuta ba za ta shafe shi ba ko uwar ko uban ma'ana zai kasance karkashin ceton ƴaƴan. matukar mutumin nan musulmi ne kula da wannan banda mutumin da ya mutu yana shirka don wanda ya mutu yana shirka ba musulmi ba ne ko da yana tsalla kuwa sai wata mata ta ce ya manzan Allah har mai guda biyu ma annabi ya ce har mai guda biyu ma ta ce arziki ita ma mai guda biyu to mai guda ɗaya ne dai ba a tambaya ba so wannan shine amfanin idan yaro ya mutu a rinka yi masa wannan addu'ar Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidai kaga ashe riba ne ba asara ba mutuwar yaran wani yana kuka da sun taso sai su ta mutuwa sai su ta mutuwa wallahi ceto ne a gare ka to wanda kuma bai samu wannan ba wani ya rubuto takarda yana tambaya wata rana to yanzu malam samari wanda suka mutu ba su yi aure ba ma ballanta na su haihu ma su kuma fa su kuma yin su nema ta wata kofar ko kai kokari kakka mutu sai ka yi aure kai kokari kuma kakka mutu sai ka haihu kai kokari kuma 'ya'yan su mutu kafin <laughs> in amkana in zai <laughs> to sai a nema ta wani gurin bai zai yi ai kowa an saki falala kowa ya samu ba yanzu akwai mutumin da yake shi zaka ga shi kuma a bangaren sai ce alhamdulillah yau yana da 'ya'ya wajen kusan talatin da wani abu ba wanda ya taba mutuwa ko daya ko ya fita bi hada eh, yana ganin kamar wani wani alhamdulillah ko ɗaya bai mutu ba ina alhamdulillah ko ɗaya bai mutu wannan ma ni ni'ima ne to wanda kuma na san ya mutu kuma shi ma ni'ima ne an fahimta yawa shi yasa aka ce shi bawa duk abin da Allah ya masa alheri ne a gare shi in yayi tunani ba waɗanda ƴaƴansa ba su mutum ba to sai ya je musu tarbiya suka girma musu tarbiya ta addini sai ya riga su mutuwa to shi kuma addu'ar da za su yi masa din shi kuma alheri ne da samun rahama dan ya tabbata a riwaya idan ɗa yana yi wa ubansa addu'a ko uwarsa addu'a Allah ina karba yau babanka shekararsa talatin ko arba'in da mutuwa duk ranar da ka ɗaga hannu kai masa addu'a Allah yana kai masa wannan addu'ar ko mahaifiyarka da ta rasu duk lokacin da kai mata addu'a ita kuma Allah yana kai mata to shine amfanin mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan addini su san muhimmancin ma addu'ar ɗaya kenan sannan su san muhimmancin mu mu a matsayin mu na iyayensu kullum uba ya rinka nuna wa ƴaƴansa fa ni fa uban ku ne kuma lalle ku bi uban ku don ku samu albarka wannan wajibi ne iyaye su nuna ƴaƴansu dan kada ka mutu ya zamanto da kai da makota da suka mutu duk ɗaya ne a wajensu musamman yara da suke tasowa tashe su akan wannan akidar sannan kuma ka nuna musu muhimmancin yi wa iyaye addu'a tun kana raye ka rinka tare yaranka in kana da wata bukata ka ce su yi ma addu'a za ka yi tafiya ne su maka addu'a za ka yi wata harka ne su maka addu'a wani abu ka sa a gaba 'ya'yanka su ma addu'a ma'ana su rinka jin wani nau'i ne togetherness kuna tare da su a cikin wasu harkokinka in wani abu na alheri ya samu ka kira su ka ce albarkacin addu'a da kuka yi kaza kaza ya samu kaɗan musu isa ne ko da kaɗan ne to ta yadda wannan ko da mutuwa kai insha Allah ba za su manta da kai ba so yaya albarka ne yaya alheri ne muna fatan Allah ya sa su zama alherin gare mu tun mutumin da ya tarbiyantar da ɗansa akan addini duk abin da yaron nan zai yi na addini akwai kamashin uwar da uban duk abin da zai yi kamar yadda kuma in bai tarbiyantar da shi ba duk barnar da zai yi kuma yana da kamashi ka fahimta wannan shine adalci kaga wannan wani nau'i ne na zaburarwa in kun tarbiyantar da 'ya'yanku ka sa yaron ka je masallaci dare da ɗanka ya je masallaci kana da lada dan kai kai umarni kai ba ma ɗa ba ma akar makallahu ba da ba ko mutane ne yau gama garin mutane kace su yi alheri suka yi duk ranar da suka yi alheri kana da lada ballanta na danka sauri riba ne kuskure ne kuma iyaye su zuba ido akan iyayen su rabu da shi ni na tafi sallah dana bai je sallah ba ko ni ina zuwa masallaci ina sauraron ilimi amma ƴaƴana ba sa zuwa ba daidai ba ne duk barnar da ɗanka ko yayi Allah sai ya tsaye da kai ya tambaye ka me yasa baka tarbiyantar da yaron ka ba kabari yayi kaza yayi kaza shine kuma wata masifar da in ka tuno shi kuma yawan ƴaƴan ma sai ka ji sai dai Allah ya sauke Allah ya mana afuwa. Allahumma saqil bihi mawazinahuma kaji ko ya Allah ka nauyaya mizanin waɗannan iyaye saboda wannan ɗa kaga ashe wai ɗanka zai sa a ƙara ma nauyin mizani wa azin bihi ujurahuma ka girmama ladan su ladan uban da ladan uwan ta dalilin wannan da Allah ka girmama ladan wa alhiqu bi salihil mu'minin ya Allah ka riskar da wannan ɗa da bayinka muminai salihai waj'alhu fi kafalati ibrahim ya Allah ka sa wannan yaro a ƙarƙashin kulawar annabi ibrahima kun san ya tabbata a cikin hadisi sahihi dai yara ƙanana na duniya ga baki ɗaya waɗanda in dai basu balaga ba to suna wajen annabi ibrahim shi kuma aljanna shi kuma abin da Allah ya masa kenan idan ka je wajen annabi ibrahim gaba ɗaya yara ne yamun yamun yamun yamun yamun aka tara masa shi kuma duk wani yaro karami ablal bulo shi yake renan su shine uba dattijo kenan tausayi jin kai rahama da son yara ƙanana ɗin da Allah ya sa masa kenan ribar yaro ya zama yana ƙarƙashin gidan annabi ibrahim a aljanna ribar yaro kenan to cikin addu'a da zaka rinka yi wa ɗanka ko ɗiyarka da ta rasu ka ce ya Allah ka sanya ta ƙarƙashin kulawar annabi Ibrahim in kai wannan to ka gama komai don ka duk ɗan da ya zama ƙarƙashin kulawar annabi Ibrahim ai yana cikin ramar Ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am akwai waɗanda ba ƙarƙashin kulawar suke ba su ne wanda Allah ya rubuta musu shakawa ya zo cikin maganganun malamai suke faɗa dangane da yara ƙanana ai akwai 'ya'yan musulmi da 'ya'yan kafirai to ya za a yi da su wasu malamai suka ce a 'ya'yan kafirai daban 'ya'yan musulmi ma daban sai su kuma suka ce zancen da ya fi inganci kenan a'a ai manzo Allah ya ce kullu mauludin yulidu alal alfitra kowane yaro ana haifansa ne akan musulunci alfitra din al-islam ne amma fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa ne guda biyu ko su mai da shi dan kirista ko ba nasari ko ba majusi ku kula da wannan ka'idar duk da a duniya ku duba rahamar ubangiji da yadda cewa lalle Allah yana so a musulunci ne kowane da kowane da ana haifansa musulmi ne ko da ɗan gidan arna ne a musulmi ake haifansa amma me yake faruwa da uwa da uba su suke da tasirin su mai da shi arni ko musulmi ko kirista ko ba yahudi ko me ma'ana saboda ya tashi a hannunsu idan musulmi ne sai su tashi shakar akan aqida ta musulunci idan kuma kafirai ne sai su tashe shi aka aqida ta me ta kafirci idan kuma Allah ya tayar da shi ya zama ya mallaki hankalinsa ya ji wa'azi sai ya gane ga hanyar da ya kamata ya bi sai watsar da iyayen sai ba hanya ta kwarai in kuma dama suna kan musulunci kaga wannan nurun ala ala nur to ya za a yi da waɗannan yara suka ce suna karkashin kulawa annabi Ibrahim har 'ya'yan kafirai wasu suka ce a'a Allah zai jarrabe su ne saboda in an ce yaran ga baki ɗaya yaran duniya suna karkashin annabi ibrahim ai akwai waɗanda cikin ilimin allah wataƙila da sun girma ɗin arna za su zamanto masu saɓawa ubangiji to ya za a yi to tunda allah shine masani abin farko da na ƙarshe to sai ya jarrabe su gaba ɗaya yaran da a haɗa su duka duk yaran sai haɗa su a ce a ce to ku tafi kamar misalin ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan kafiran kenan sai a ce duk ku tafi za su kasu kashi biyu wasu za su ce ah to ya za a ce mu tafi wuta ba mu taɓa yin aikin barna ba ba mu da zunubi yaya za a ce mu tafi wuta sai su taurin kai sai su iya su tafi ko su ɗan togi wasu kuma cikin yaran ƙananan za su kama hanya su ta tafiya shi Allah ne ya halice mu shi ya ba mu umarni shi ya ce mu je shi ya ga dama da yadda zai da mu mun tafi sai su tafi to sai Allah ya ce su tsaya duka a ilimin kudurar ubangiji waɗannan yaran da suke taurin kai a farko to da in sun girmama za su bandare wa Allah ne waɗancan kuma da suka tafi to su ne masu yi wa Allah da'a so sai ce to ku da kuka yi da'a kuka ce za ku tafi wuta ku dawo ku tafi aljanna Ku kuma da kuka yi taurin kan kuka ce ba za ku shiga ba saboda kaza saboda kaza ku tafi wuta da kun girmama daman saba mun za ku yi haga wannan ai sai ubangiji to shi yasa dan adam sai Allah Allah ya mana afuwa wa alhiqu bi salihil mu'mini wa ja'alhu fi kafalat ibrahim wa qihi bi rahmatika azabal jahim qihi kalmar qihi tana nufin karewa ka tsare shi ka kiyaye shi da rahamarka daga azaba ta wutar jahim wata wuta ce cikin wutacen ubangiji da Allah ya tanade ta ta ƙona maɓarnata ita ce aljahim akwai saƙara akwai jahannama akwai jahim akwai laza akwai sijjin Allah kiyaye mu wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah wannan yaro a canja masa gida sama da gidan da yake ciki a duniya a bashi gida mai alheri sama da wannan shine gidan aljanna ai duk wani gida da za a baka ai bai kai na aljanna ba ko wa ahlan khairan min ahlihi a bashi iyali yan uwa dangi sama da wanda suka fi nasa nan duniya alheri a hada shi da annabawa da salihan bayi kina a gidan aljanna Allahumma ighfir li aslafina wa afratina ya Allah ka gafarta wa magabatan mu da kananan yaran mu wa man sabaqana bil iman duka ma da wanda suka riga mu imani ya Allah ka yi musu afuwa Allah ka yi musu rangwame Allah ka yafe musu wannan hadisin Imam Malik ya da shi a cikin Muwatta hadisi ne kuma ingantacce ai duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da wata musiba ai lada ne wala nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat ath-thamarat din nan shine mautul aulad idan ƴaƴanka suka mutu an jarrabe ka so jarraba da duk aka dora ma duk abin da ya bata ma rai ana rubuta ma lada akai kuma ana kankare ma zunubi so nan gurin da yace a nauyaya ma'aunin su kaga wata hikima ta ubangiji wai bayan dan ya mutu bayan an neman maka ceto daga gare shi to kuma ana so ya cika maka mizanin ashe ɗanka zai ƙara maka yawan mizani ta yadda za a zuba maka lada ta dalilin shi wai saboda me saboda kai ne sababin zuwansa duniya bawan Allah ne amma Allah ya fito da shi duniya ta hanyar ka dukan mu bayan Allah ne amma sai Allah da ya zo fito da mu bai halice mu haka kawai directly ba sai ya sa muna fitowa ta jikin iyayenmu to duk wanda kuwa shine sababin zuwanka duniya ina jin babu mutumin da zaka mutunta a duniya sama da shi ko da ma al'amarin rayuwa yau da gobe wani da ya zamanto sababin samun aikinka ko sababin buɗa maka hanya ta sana'a ko kuma sababin yalwata maka wani abu na rayuwa a hankalce yana cikin mutanen da ba za ka taɓa manta da shi ba za ka mutunta shi to babanka da mamanka da babu kai an takal adami kama abin da babu ne sai ka fito ta hanyar su tsakanin su su su biyu hankali zai ɗauka cewa ka fandare waɗannan mutane hankali zai ɗauka cewa ka saba waɗannan mutane to shi yasa ƴaƴa ba sa iya yi wa iyayen sakayya ba abin da da zai yi wa ubansa wai ya saka masa babu babu illa iyaka kawai ƴaƴa su ta tabiyayya wanda Allah ya masa arziki sa yana raye ya bi shi ya taimaka masa wanda Allah ya masa arziki mahaifiyarsa tana raye to gagara ba sa ta samu aljanna kamar ta hidima ka bita wanda kuma suka riga suka tafi ita musu addu'a shine biyayyar idan da abokanansu to kakka manta da abokanan babanka wannan hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa yana cikin bin iyaye sada zumuncin abokanan iyaye abokin babanka fa babanka ne ba wai kawai in babanka ya mutu anguwa shikenan ka watsar da kowa baka ganin mutuncin kowa ba abokanan babanka ka musu mutunci kamar yadda kake wa babanka ka rinka zuwa kana gaishe su lokacin sallah ya kai musu abin isani ko ka aika musu wani abu na alheri sai su ce Allah ji kanwa ne duk ranar da ka musu mutunci sai sun tuno da babanka sun masa addu'a kai ba ma uba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na na Khadija kawayen na na Khadija kawayen na na Khadija annabi bai manta da su ba kawayenta yasilu wuddaha yana sada zumuncin masoya Khadija bayan na na Khadija ta rasu ko abinci aka yi a gidansa sai ce akai gidan kawayen Khadija ko wani abu aka yanka na nama sai ce a kai wa kawayen khadija nana aisha ta yi magana ya ce waɗannan masoya khadija ne suna tunatar da ni khadija wata rana wata tsohuwa kawan na na khadija ne shekaru aru aru bayan khadija ta rasu sai ta kawo manzo Allah ziyara ta zo gaishe shi ya ganta ya ce ayya ya ce ta tunatar da shi ranakun zamanin suka yi na khadija ya ce ina suwanci kwana biyu ina wane ina wane irin wannan dai ɗabi'ar da muke yi wane kwana biyu ya akai kaza yayi ta tambayanta yan uwanta kawayenta, abokananta ina suwanci ina suwanci ina suwane wasu a ce sirri su wasu ce kaza wasu a ce kaza wanda Allah ya sake mata fuska ya mutunta ta kimanta ta daraja ta saboda me saboda kurin kawan na na Khadija ne kawan mata fa ta kawan abokin baba ko kuma kawar mahaifiyarka abokiyar mahaifiyarka so kar mu manta da wannan ya yan uwana na'am wai yaro jariri ba a masa wanka ana yi ai inda ya riga ya zo duniya tunda ba barin sa akai ba za a yi masa wanka wanka kai tsaf kuwa a masa wanka kamar yadda shari'a ta ce a wanke mamaci tunda shi ma ai musulmi ne wannan wankan wai mai amfanin shi ne mai amfanin wankan mamaci ha amfanin su shine shi wankan tsafta ne wannan bawa ya zauna a duniya shigowansa duniya kurum ya ɗebi dattin duniya dan duniya a cike take da datti da ƙazanta, amma idan ka ba zai iya gani ba me datti da ƙazanta sabon ubangiji ta Allah takaitawa wajen kin yi wa Allah bauta so wannan yana shafan kowa to so ake yanzu da mutum ya gama rayuwar duniya ko ai masa wanka ta shari'a wanda wannan wankan zai tsarkake shi daga datti na ido da kuke gani da kuma datti na zamansa a duniya a rayuwarsa a duniya saboda zai je ya gamu da mala'ikun Allah zai je ya gana da ubangiji ba a tafiya wajen Allah ba tsarki shi sa ake masa alwala duk mutumin da ya mutu inda musulmi ne da alwala yake gana da ubangiji a masa alwala ai masa wanka shi sa wasu za ga suna da alwalansu eh, ina Kullum suna da su mutu da alwala in za a binne su ai musu alwala a kai su wurin ubangiji da alwala saboda alwala wani nau'i ne na ibada na tsaftace jiki cewa zan gana da Allah ai ko dan adam zaka je gurin babban mutum ba kana wanka ba ko ba ka wani ba zaka je gurin wani basarake ko wani mai mulki ba wanka kake ka kure daka ba to ballantana Allah shi sa aka ce a wanke kowa a sa masa farin tufafi kuma yalla ma assalama Allah kiyaye hanya so ana yin wanka Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra annabi ya ce a cikin addu'ar da ake wa jariri akwai wannan addu'ar riwayar al-hasan al-basri ya Allah ka sanya shi ya zamanto da ne da ya gabace mu da za mu samu lada a kansa sannan kuma mu samu ceto a gare shi as-salafu al-faratu wanda ya gabata dan ka karami da ya gabata ana ce da shi as-salaf al-farat wa ajran kuma ya zama lada ne dungurin gumdinsa imam al-baghawi ya fadda wannan hadisin a cikin sharh sunna da imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaka na kitabul janaiz babu qira'ati fatihatil kitab alal janaza